Yayin da barakar da jam'iyyar PDP a jihar Gombe ta faɗa ciki ke ƙara zafafa, wani jigo a jam'iyyar kuma tsofon kwamishina a jihar, Dr. Arabs Ɗanlami Rukuje, hannunka mai sanda ya yi wa 'yan jam'iyyarsu. A wani hira da ne da shi a Gombe, Dr. Arabs Rukuje ya ce dole 'yan siyasa su yadda da cewa zamani goma sarki goma. To uh, a gaskiya da samu da sukan ce bari mulki na da wahala. sai mutum ya dangana ga Allah uh, amma shawar da nake kullum nake ba yan jami'an mu ita ce kowa da zamaninsa amma jami'an nan ita ce ta haɗa mu ya kamata yadda muka samu aka yi mulki a jihar gombe shekara takwas lokacin da dan jima goje yake gwamna yan pdp suka haɗe ba a taɓa jin labari wani dan pdp ya zo daga wani wuri ya yi wani ko abun tashin hankali ko me ba ya kamata mu sake ci gaba haɗa kai a goyi bayan gwamna ibrahim hassan dan kwambo tarban gombe shi ma ya iya nasa lokaci ayyukan da aka yi da a ɗora a kai a ci gaba da zaman a samu jama'a su ci gaba da zaben pdp so baka gani kamar su waɗanda suke korafi kamar rashin gamsuwa ne da yadda shi ibrahim hassan dan kombo yake gudanar da ayyuka a jihar gombe to an ce sarki goma zamani goma kuma mutum ya gama zamanin sakam ba za ka ce ko ɗan da ka haifa ne ba lalle ya zo ya zamani irin naka ba saboda haka ina ganin cewa a yadda ake faɗin kiɗi ta canza dole rawar ta canza a mutum ya ce kiɗi ta canza masu shi dole ga irin rawan da zai yi to ai rawan ba zai zo daidai da kiɗin ba saboda haka daji mutane suna zuwa a wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan. ba a siyasa mutum ɗaya ba a yin ta kuma harkan shugabanci dukan gaya mutane yadda turawa suke faɗi kowa kai naka in ka gama lokacin da ake maka ana maka tafi in ka sauka ko ka manta da wani abun da eh, kake tunanin ya kamata ka faɗa lokacin da ke kan stage an baka faɗa ba to ka yi hakuri lokaci ya wure ya kure maka to daga karshe me kake so ku gani ko a jam'iyyar PDP saboda ku ci zaɓe me kake gani ya kamata ku 'yan jam'iyyar ku yi kowane ɗan jami'an pdp ya gamsu cewa akwai shugabanci a jami'an pdp ko shugaban da aka zama wato party executives ko kuwa party leader wanda mun san a local government shine chairman din local government a state shine shine governor a federal shine shugaban kasa yawa matukin jirgi dole mutum ɗaya ne in ya ji ya rusa jirgi ma shi za a kama in ya kai mutane ga sauka lafiya ma shi za a samu amma kwakwaran abun shine ana mutunta juna ana mutunta juna ko miya mutum Allah ya baka mukami ne ya ne ka tuna wayanda kuka yi aiki da su daji kwana ana cewa a ah, wani yaron wani wani yaron ne na yi taba maki ya za yi jami'a nan tun da aka kafa ta muna da wanda suka ɗauko ta irin sayar babla har yanzu suna nan ban ga yadda za misali gobe dan kumban ya gama mulkin sa ko yana kan mulki ma yanzu yana kan mulkin lida ai ba zai kira su yara ba ba zai kira su yaransa ba saboda haka nake ganin a zo a haɗu ko ya hakura wanda ya yi nasa ya yi in ka yi kuskure ka yi in ka yi daidai ka yi amma kowa da iya eh, lokacin da aka ɗiba masa in waɗin ta kare shi kira sai ka hakura ka bar wasu kuma su yi nasu. to ku yanzu kun gamsu da mulkin da ake na jam'iyyar ku. gamsuwa ka sai ka shiga cikin gari shiga cikin gari ni kaina kwanaki da na zaga garin nan na ga abun da ake na zaga state na ga abun da ake amma ba abun da ya bani kwanciyar hankali da murna kamar abun da ake a fannin ilimi mutane suna ganin gine-gine ni ba gine-gine nake gani ba ina maki tabbaci tun da dan kuma hau graduate teachers ya dauke su fiye da dubu daya da in kin je makarantun mu a secondary dukka Gombe state da malluman eh, lissafi mathematics teachers kenan ko mun yi wajen shekara takwas mutum uku ne kawai yanzu sai ki je makaranta daya akwai mutum uku Dr. Arabs rukuji wani jigo a jam'iyyar pdp kuma tsohon kwamishina a jihar sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya